ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون yanzu wannan da yake riya shi manzo ne yana muku alkawarin idan kun mutu kun zama ƙasa ƙasusuwanku sun ruɓe wai za a sake fitar da ku daga kabarinku da rai shin hankali zai ɗauki wannan